arba'in a harin kwanton bauna da suka kai sojoji sun fatattake su daga garin gidan mai kere zuwa dajin da ke karamar hukumar kaciya jawabin ya ce a wani harin haɗakan sojin sama da na ƙasa da aka kai ranar biyar ga watan yuni dakarun sojojin operation thunder strike tare da sojojin bataliya ta 312 a tilari da yan banga sun yi sintiri a dajin kaciya kuma sun kashe wasu 'yan bindiga da barayin shanu hakan ya biyo bayan rahoton da aka samu na ganin 'yan bindiga a wajen dakarun sun fatattake su daga garin gidan mai keri da ke karamar hukumar cikun zuwa dajin da ke karamar hukumar kaciya an gano inda suke kuma jirgi mai saukar angulu ya ragargaje su bayan harin saman an tabbatar da kisan saba'in cikin 'yan bindigan saura suka tsere da rayukansu saboda haka muna kira ga jama'an da ke zaune a wannan wuraren su bayyana wa jami'an tsaro duk wani wanda suka gani da wani rauni da basu su yarda da shi ba hakan zai taimaka wajen damƙe waɗanda suka tsira haka zalika dakarun sojojin operation yaƙi sun damƙe wasu masu taimakawa 'yan bindiga da kayayyaki a wajen ƙauyen kankomi abubuwan da aka samu a hannunsu sun hada da katin waya sigari lemun kwalba da kayan masarufi headquarters tsaro ta jinjina wa dakarun bisa gagarumin nasara da suka samu kuma ta yi kira ga jama'an gari su bai wa jami'an tsaro rahotannin da zai taimaka wajen kawar da 'yan ta'adda a wannan yankin